ta jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. sojoji na ci gaba da yin sintiri a kan titunan babban birnin gina bisau bayan yunkurin juyin mulkin jiya da biyu nasara ba za mu sadu da wani mutum a najeriya kuma wanda ya niki garin yaƙi da magungunan jabu masana kimiyya sun ƙara fahimtar yanayin ƙarƙashin teku sakamakon waɗannan sabbin hotunan albarkatun tekun da aka gano a gina bisau sojoji dauke da makamai na ci gaba da sintiri a babban birnin kasar bayan juyin mulkin jiya da ya ci tura an sake bude shaguna da bankuna to amma a birnin bisau mutane kalilan ne suka je cin kasuwanni ana ci gaba da killace harabar gwamnati inda ajiyan aka yi gumuzu na tsawon awa biyar rahotanni sun ce mutane shidda sun hallaka a artabin to sai dai har yanzu ba a tantance waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnatin ba ko kuma dalilan su na yin hakan shugaban kasar ya ce an kashe dakarun tsaro masu yawa ko da yake bai haɗi yawansu ba to a cewa shugaban kuma an yi yunkurin ne a lokacin da majalisar ministoci ke taro kuma yunkuri ne ba wai kawai na neman kwace iko ba a'a har ma da neman hallaka shi da ministocinsa a yau an kai mana hari muna a tsakiyar taron majalisar ministoci tare da dukkan mambobi haɗe da prime minister an kai mana hari da manyan makamai na tsawon sa'o'i biyar to amma a yanzu an shawo kan komai abu ɗaya kuma da zan tabbatar muku shine babu wani ɓangare da aka danganta da wannan yunkurin juyin mulki wata runduna ce ta daban amma kuma tana da alaƙa da mutanen da muka yaƙa lokacin da aka zaɓe ni shugaban jamhuriya na yi alkawarin yaƙar abu biyu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 hukumar lafiya ta duniya ta ce kashi ɗaya cikin goma na magungunan da ake sayarwa a afirka ko dai na jabi ne ko kuma ba su kai mizanin da ya kamata ba matsalar ta yi kamari a najeriya to amma ma'aikatan lahiya na cewa suna yin iya wasu don dakile ta adebayo alange ya kusan rasa ransa bayan ya sha maganin jabu don haka ne ya kirkiro wata na'ura wadda za ta iya gano magungunan karya ka haruna ibrahim kakangi da labarinsa A duniya baki ɗaya cinikin magani ba bisa ƙa'ida ba ya kai dalar Amurka biliyan 200. dubban mutane ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon hakan. Musamman Afirka lamarin yana da tsanani sosai. A ƙasashe da yawa tsakanin kashi 30 zuwa 50 cikin 100 na hanyoyin samar da magunguna a zahiri na jabu ne da kuma waɗanda ingancin su bai kai ba. An baiwa Adebayo jabin magani saboda ciwon huhu yana da shekaru goma sha biyar. Uh, na sha maganin a daren nan, ban farka ba da safe, na kasance a ɗakin kulawar matsanancin ciwo a asibiti fiye da makonni uku. Na kuma sake kashe wasu kusan watanni biyu zuwa ukun ina murmurewa. Kuma har yanzu ina rayuwa tare da wasu larurori sakamakon kusan rasa rayuwata daga wani abu maras muhimmanci kamar magani. halin da ya samu kansa a ciki ya karfafa masa yin karatun har hada magani Adebayo ya kera wannan na'urar hannun wadda ke gwada ko magani na zahiri ne. Yana amfani da haske domin tantance abubuwa da ke cikin kwayar magani. Mai amfani da magani na gane abin da magani ya kamata ya kasance, kuma a cikin daƙiƙu manhajar za ta bayyana ko komai ya yi daidai. Hakanan kuma yana iya gano wasu abubuwa da ruwa da ba su dace ba da garambun bayananta na magunguna fiye da 200. A kan dala ɗari guda a wata an yi sa ne domin ƙwararru. amma Adebayo na ganin zai iya taimakawa a wurare irin wannan kasuwan. Ina bakin ciki cewa muna da magungunan da ake ajiyewa ba daidai ba da kuma sarrafawa ta hanyar da bata dace ba. Wani lokaci kakan kare da magani mara kyau, wani lokaci kuma ana ƙarewa da magungunan jabu. Ni na kasance mara sa'ar, wanda mai yiwa ya fito daga wani wuri ne kamar nan, wanda ya kusa kashe ni. Adebayo yana fatan dabararsa za ta iya inganta dukkan tsarin samar da kayayyaki. My na Fatana shine cewa a faɗin Afirka ƙarin asibitoci da kantunan magani da masu sayar da magunguna za su iya tantance ingancin magungunansu ta yadda magunguna mafi inganci ne kawai daga ƙarshe ke ƙara shewa a hannun marasa lafiya ko da ina suke kuwa. Ta farko mu ga wasu labaran duniyar. Wutar lantarki ta zama ajalin mutane 26 a Kinshasa babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Akalla 23 su mata ne 'yan kasuwa. sun hallaka ne lokacin da wata igiyar lantarki ta katse yayin da ake shata ta ruwan sama ta kuma fada a wata kasuwa mai hada-hada sosai a wajen birnin da kinshasa jami'an amurka sun ce shugaba biden zai tura karin sojoji dubu uku zuwa gabashin turai yayin da tattaunawa da moscow ta cije kan dakarun da rasha ke ci gaba da jibgewa a iyakata da ukraine dakatar na zuwa ne bayan da shugaba vladimir putin ya zargi amurkar da fakewa da ukraine don kokarin dakushe ci gaban rasha hadda ma da shewa ta cikin rikici ma'aikatar kudin mali ta ce kasar ta kasa biyan takardun lamuni saboda takunkumin da makwabtanta suka sa mata in ji ma'aikatar tana da isassun kudaden ajiya na biyan bashin to amma ba za ta iya ba saboda kungiyar ecowas da bankin kasashen yankin sun sa mata takunkumi wata tawagar bincike a ƙarƙashin jagorancin unesco ta gano wani katafaren yanki a ƙarƙashin teku mai kunshe da albarkatun da ba a taɓa ba kusa da gabar tahiti a tsibirin polynesia na faransa ba a saba ganin haka ba a yanki mai zahi mai yiwa don haka ne wurin ya kasance tsatsaf ba abin da ya same shi kanabila muktar oba da ƙarin bayani abin mamaki kalaman da wani kwararren kurmanu da ya jagoranci wannan gagarumin aiki ya yi amfani da su kenan wajen bayyana wajen wasu daga cikin waɗannan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu kama da furanni na da faɗin fiye da mita biyu sannan suna da tsawon tako uku daga ƙarƙashin ƙasa zurfin su da nisan su daga gaɓar teku ana tunanin shine babban dalilin da yasa suka kasance a cikin yanayin da suke masu nazari sun ce babu alamun lalacewa saboda gurɓatar yanayi ko daga yanayin zafin teku wani abu da ke zama babbar barazana ga duwatsu masu daraja da ba su da zurfi ciki. Tana yiwuwa har zuwa yanzu shine ɗaya daga cikin duwatsu masu daraja mafi girma da ke ƙarƙashin ƙasa fiye da mita talatin. Idan ka dubi lamarin ta wannan fuskar, wannan na buɗe wani sabon babi a kimiyya. Hakan na iya nufin akwai wasu ƙarin manyan duwatsu masu daraja a cikin teku da suka wuce zurfin mita talatin waɗanda ba mu kai ga saninsu ba. Zurfin wannan dutse mai daraja na nufin akwai karancin hasken rana a nan fiye da bangarorin da tekun ya fi zurfi. Ana kiran bangaren wannan tekun da wajen da hasken rana ke ratsawa. Akwai wadataccen hasken rana a nan ga wajen da gansakuka ke fitowa cikin dutsen domin rayuwa da kuma lafiyar wannan dutsen ruwan da ke wannan wajen baya saurin yin ɗumi sau da yawa ana cewa mun fi sanin abubuwan da ke tattara a duniyar wata fiye da abin da muka sani na karkashin teku kimanin kashi ɗaya bisa biyar ne kaɗai zuwa yanzu aka tsara taswirar su da kuma duwatsu irin waɗannan su ne wuraren rayuwar halittun ruwa ana iya samun kashi ɗaya bisa hudu na nau'ukan halittun ruwa zagaye da waɗannan halittu masu rai tawagar a yanzu na shirin gudanar da bincike mai zurfi domin domin gano halittun da ke rayuwa a nan musamman yadda za a iya kare sabbin wuraren da suke zaune. ta fagen wasanni kuma an soma karawa farko a zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin kwallon ƙafa afirka ko afcon burkina faso ce ke fafatawa da senegal a filin wasan ahmadu ahijo da ke birnin yawunde a halin da ake ciki babu wanda ya ci kwallo tsakanin burkina faso da senegal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 ta amma yanzu ne Aishatu Musa ke ca sai an ku daga nan BBC London.